Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum Juma'a Mubarak barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Binta Esther ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki da ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri ɗayar yau Juma'a 19 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Muhammad Hafiz ba kanin labarai. Jami'an Amurka da na Mexico sun masanta cewa Washington ta gindaya waɗansu sharuɗa a shirin tura miliyoyin allurar rigakafin coronavirus zuwa makwabciyar Amurka ta kudanci. A daidai lokacin da ake ƙara samun hauhawar bakin haure da suke ratsuwa ta cikin Mexico akan hanyar su ta zuwa Amurka. shugaban amurka joe biden ya tura sanata chris kun zuwa habasha don gana da prime minister abiy ahmad da kuma isar da damuwar Biden kan rikicin jin kai a yankin Tigray. Mataimakiyar shugaban kasar Tanzania ta kama hanyar zama mace ta farko da za ta jagoranci kasar, biyo bayan mutuwar shugaban kasar Tanzania John Magufuli a ranar Laraba. To Madalla kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan Najeriya musamman masana tattalin arziki sun fara cece kuce akan kwangilar gyara matatan man fetur ta Fatakwal da majalisar zartarwa ta kasar ta ware zunzurutun kuɗi a yi. Ana tafa da karin bayani. Za kuma ku ji cewa shugabannin addinai a jihar kwaran Najeriya na ci gaba da yin kira ga al'ummar jihar da su kwantar da hankali biyo bayan wani rikici da ya yi sanadiyar jikkata akalla mutane biyar a wata makaranta da ke birnin Ilori. Sannan kuma ana tafa da sabon shirin manuniya wanda wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikra ya shirya sai kuma gabatar sai kuma nasihar Juma'a daga bakin malamai. Amma yanzu sai ku gyara zama dan shan labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jami'an Amurka da na Mexico sun masanta cewa Washington ta gindaya waɗansu sharuɗa a shirin tura miliyoyin allurar rigakafin virus zuwa makwabciyar amurka ta kudanci a daidai lokacin da ake kara samun hauhawar bakin haure da suke ratsuwa ta cikin mazuku a kan hanyar su ta zuwa amurka dakatar da yaduwa annobar da ta addabi duniya yana ɗaya daga cikin manyan manufofin diflomasiyar mu wata manufar mu ta diplomasiya ita ce ƙoƙarin magance ƙalubalen da ke kan iyakar don haka bai kamata ya zama abin mamaki ba cewa waɗannan tattaunawar suna gudana kuma suna faruwa sakatariyar yada labarai ta fadar white house jan saki ta amsa lokacin da aka tambaye ta dangane da alaka da ke tsakanin bayar da allurar rigakafin da kuma alkawura daga mexico don tsaurara kwararar bakin haure da suka doshi arewa akwai batutuwa biyu daban-daban yayin da muke neman inganta tsarin yin kaura da ingantaccen haɗin kai kan covid-19 saboda amfanin ƙasashenmu biyu da kuma yankin in ji wata sanarwa daga robert bilisco babban daraktan yankin na arewacin amurka a ma'aikatar hakokin wajen mexico shugaban amurka joe biden ya tura sanata chris kun zuwa habasha don gana da prime minister abiy ahmad da kuma isar da damuwar biden kan rikicin jin kai a yankin tigray inda dubban mutane suka mutu bayan faɗan da aka yi washington ta kuma ce za ta bayar da kusan agajin dala miliyan hamsin da biyu don magance rikicin jin kai a yankin amma ta kuma kira da kawo karshen fada da kuma hukunta waɗanda suka keta haƙƙin ɗan adam sakataren harkokin wajen amurka ya buƙaci sojojin irikira da su fice nan take wanda ya kawo ƙarshen tura sojojin habasha da gwamnatin habasha ta yi a yankin tigray da kara samun damar kai kayan agaji blinken ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa yanayin jin kai zai ci gaba da munana muddin ba a warware shi ta siyasa ba labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc biyu bayan mutuwar shugaban kasar tanzania john magufuli a ranar laraba hankali ya karkata kan wanda zai gaje shi wanda yake kan layi a cewar kundin tsarin mulkin tanzania shine mataimakin shugaban kasa hakan zai sa samiya suluhu hassan ta zama mace ta farko shugabar kasar da ke afirka ta gabas tun lokacin da ta sami 'yancin kai daga birtaniya a da 1961 babu wata alama da ta nuna har jiya alhamis cewa an rantsar da hassan a matsayin shugabar kasa ya yi wura a fara magana a kai bayan mun rasa shugabanmu wilson maslingi jakadan tanzania amurka ya shaida wa boa a wata hira ta wayar salula jiya alhamis muna cikin alhini yanzu ba za mu yi magana akan wanda zai gaje shi ba da ake tambayarsa ko wane yake jagorantar kasar sai ce mataimakiyar shugabar kasar ce take jagorantar kasar narkon kwarya kamar yadda kundin tsarin mulkin ya tanada wanda muke amfani da shi wajen jagorancin kasa daidai eh, jam'iyyar da take mulkin kasar chama chama pinduzi ccm ta sanar da wani taro na musamman na babban kwamitin ta wanda ta shirya a ranar asabar a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters. ba da jimawa ba Muhammad Hafiz zai kawo mana a ƙarashin labarin duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, wasu 'yan Najeriya musamman masana tattalin arziki sun fara cece kuce akan kwangilar gyara matatan man fetur ta fatakwal da majalisar zartarwa ta kasar ta ware zunzurutun kuɗi har naira miliyan dubu ɗari biyar da saba'in domin a yi. Wakilin Murya Amurka Abuja Umar Faruk Musa ya ji ta bakin Malam Shu'abu Idris Mikati wani kwararre a kan sha'anin tattalin arziki dangane da wannan kwangilar. Idan ka dubi tarihin matatun man da muke da su a Najeriya za ka duba ka ga cewa a yanzu a wannan karni da muke ciki a can ɗauki wani kuɗi an narka dan a gyara wata matata ko ta Kaduna ko ta Wari ko ta Fatakwal a gaskiya a namu fahimta kuskure ne. Matatun man nan sun kai kusan shekaru arba'in da aka yi su saboda haka yanayin kimiyyar sarrafa mai na zamani zamani ya canza da irin yanayin injinan da uh, nan matatun mai suke da shi sannan yanzu shi ɗan kasuwa alhaji aliko gudu da yake kokarin ya yi matatan mai a ƙasar nan nawa yake kashewa don ya yi tashi matatan man da yake kokarin yi a garin lagos a ce an ɗauki dala miliyan dubu ɗaya da ɗari biyar don a gyara wata tsohuwar matatan mai wanda an gyara an ƙara gyarawa an kashe kuɗi an ƙara kashe kuɗi kwalliya ba taɓa biya kuɗin sabulu ba a ganin mu a tunanin mu a gaskiya wannan mataki ne wanda gwamnatin tarayya ba ta tunani ba ba ta zurfin tunani a kai ba. zargin da ake yi shine ba a son a daina shigowa da mai da waje saboda 'yan kasuwa da ke cin moriyar wannan cinikayyar da ake shi yasa kila ake ta tura kudade matatun ko an tura kuma ba a sa kudin a yi gyaran sai dai kudin su bata kawai. kasan kasan mu ta Najeriya badakalan da ake yi da kuma yadda cin hanci da karɓar rashawa da cin amana ya katutu a ƙasar nan sai ka ga cewa yawanci ko da ma za a gyara matatan yanzu haka in ka je ka dawo watakila aikin da za a yi bai wuce kashi sittin bisa ɗari ba na kuɗin da aka samu ana idan an ce za a kashe dala miliyan dubu ɗaya da ɗari biyar watakila aikin da za a yi ya wuce na dala miliyan ɗari takwas ko ɗari tara ba sauran wasu ne za su yi da ciki a kan kaga wannan ba maganan rashawa ba ne ba maganan cin hanci ba ne wannan cin amana ne. Malam Shu'abu Idris Mikati kenan wani mai shari'a kan al'amuran tattalin arziki a tattuna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntubi malam shu'abu mungadi wani mai sharhi kan al'amura a najeriya domin in ji abun da ya fahimta dangane da wannan kwangilar inda yake cewa faruku wato zarge-zarge ne na cin hanci da rashawa da suka yi yawa a jami'an najeriya kada mu manta ko a bangaren samar da wutar lantarki an fa samu irin wannan gwamnati ta kashe kuɗaɗe masu ɗimbin yawa domin a gyara bangaren wutar lantarki kamin a sayar da wannan bangaren ga 'yan kasuwa amma bai hana kuma aka sake dawo ma gwamnati har yanzu wato ana kan fitar da ɗimbin kuɗaɗe a kan wannan bangaren da aka ce an sayar saboda haka abinda masu sharhi da ma 'yan najeriya ke jin tsoro shine kashe waɗannan kuɗaɗen a bangaren man fetur da zai zama shine maganin matsalar man fetur a najeriya da zai zama idan aka kashe waɗannan kuɗaɗen wato za su hana sake shigowa da man fetur a najeriya wannan shigowa da man fetur fa a ƙasa shine ya ƙara durƙusar da darajar naira a najeriya ya kamata gwamnatin najeriya idan da gaske take yi cewa tana so ta farfado da tattalin arzikin najeriya to dole ne a daina shigowa da man fetur dole ne ko dai a sai da waɗannan mafitatan a huta a san cewa an sai da su ko kuma idan gyara su za a yi su yi aiki a gyara ko kuma a gina sababbi 'yan najeriya su san cewa sababbi ne za a gina domin a samar da wannan amma ba zai yiwu ana amfani da matatun man fetur a matsayin wata kafa da ake sace kuɗaɗen najeriya ba umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya madalla an gaishe ka Umar Faruk Musa har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad Hafiz da karashen labaran duniya. A jiya Alhamis shugaban Rasha Vladimir Putin ya mayar da martani kan kalaman da shugaban Amurka Joe Biden ya yi da ya bayyana shugaban Rasha a matsayin mai kisan kai yana mai cewa ai mai hali shi ya san mai hali. Biden ya yi kalamin ne a lokacin wata hira da ya yi da mai gabatar da shirin talabijin na ABC News George Stephanopoulos a farkon wannan makon. Stephanopoulos ya tambayi shugaban ko yana ganin Putin mai kisa ne inda Biden ya ba da amsa eh haka nake gani. Da yake magana ta hanyar sadarwar intanet da manema labarai a Moscow. Putin ya jaddada cewa karin magana da yake cewa mai hali shi ya san mai hali ya wuce wasan yara. Shugaban na Rasha ya ce yana da zurfin ma'ana. Putin ya ce lokacin da mutane suke yanke wasu mutane hukunci suna nuna halayensu a kansu ko da yaushe muna duba kanmu ko da yaushe muna hasashen abin da yake da muhimmanci a kanmu menene abin da muke so mu cimma a kan wasu mutane shugaban na rasha ya kuma kara da cewa idan ya gamu da biden zai masa fatan samun ingantacciyar lafiya ba tare da burgewa ba. A gaishe ka Muhammad Hafiz. yanzu a Najeriya shugabannin addinai a jihar Kwara na ci gaba da yin kira ga al'ummar jihar da su kwantar da hankali biyo bayan rikici da ya yi sanadiyar jikkata akalla mutane biyar a wata makaranta da ke birnin Ilori. bayanai dai sun nuna cewa rikicin ya barke ne bayan da aka hana wasu ɗalibai mata musulmai da ke sanye da hijabi shiga makarantar sakandaren baptist da ke birnin na ilori Daga Mina ga wakilin murya Amurka Mustapha Nasiru Batsari da rahoton. Shugabannin addinai a jihar Kwaran Najeriya na ci gaba da yin kira ga al'ummar jihar Kwaran da su kwantar da hankali biyo bayan rikicin da ya yi sanadiyar jikkata akalla mutane biyar a wata makarantar sakandare da ke birnin Ilorin babban birnin jihar ta Kwara. bayanai dai sun nuna cewa rikicin ya barke ne bayan da aka hana wasu ɗalibai mata shiga wata makarantar sakandaren baptist da ke birnin na ilorin a ranar laraban nan da ta gabata dama dai wannan sakandare ta baptist tana ɗaya daga cikin makarantu goma da tun farko gwamnatin jihar kwaran ta rufe a lokacin da gwamnatin jihar kwaran ta bayar da damar cewa masu sha'awa suna iya sanya hijabin dr idu ibitoye shine sakataren kungiyar kiristoci ta kan reshen jihar kwaran ya ce suna kira ga gwamnatin jihar kwaran da ta yi da'a ga dokar kasa tunda wannan batu na hijabi yana gaban kotun koli sannan ya kara da cewa yes my position is that the two religions christian muslim we should allow peace to reign ya ce matsaya ita ita ce bangarorin addinan guda biyu wato musulunci da kirista da su bari zaman lafiya ya ɗore. Shi ma dai shugaban kungiyar addinan musulunci ta Izala a jihar Kwaran Sheikh Masaudu Offa ya ce bai kamata wannan al'amari ya kawo tashin hankali ba domin kuwa dukkanin al'ummar jihar Kwaran 'yan uwan juna ne. to wannan bai kamata ya kawo kace na ce ba mu da su inda ba wani abu ne daban wanda suke da shi a cikin manufarsu ba bai kamata mu yi tashi hankali saboda wannan ba kuma musamman ba kuma har iya su ma yan mu musulmai eh. idan mutum bai fahimci abu ba tukuna to ba za ka yi fada da shi ba yana fada da kai sai ka yi hakuri kai eh, ya da shi bai gane ba in ya gane gaba ai zai nadama a lokacin da na kira sakataren labarai na gwamnan jihar Kwaran, rafiu ajakaye ya ce ba zai yi magana ba a madadin gwamnati akan wannan al'amari ba sai dai mu jira lokacin da ofishin sakataren gwamnatin jihar kwaran zai fitar da wani bayani akan wannan al'amari kuma har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto babu wani bayani daga sakataren gwamnatin jihar kwaran to amma tuni rundunar 'yan sandan jihar kwaran ta ce ta ɗauki mataki domin tabbatar da zaman lafiya a birnin na ilorin in ji kakakin 'yan sandan jihar kwaran sp a akasami ajayi mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida mustapha nasiru batsari da ya aiko mana da wannan rahoton Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukanmu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro yanzu sai ku daɗa gyara zama don sabon shirin manuniya. Manuniya. Ni yiwa maganar matsalar matse 'yan adawa ta fara jawo hankalin wasu ƙungiyoyi. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari an sha ganin shi a tsari na hamayya yana hawa titi da sauran 'yan ƙasa suna nuna hamayya da zanga-zanga akan wasu al'amura. An yi tunanin cewa jam'iyyar APC idan ta zo za ta buɗe kofa musamman shi shugaban ƙasa da ya ce shi na kowa ne zai iya jin wasu kurakurai domin su gyara. Jan dagar dangar dagewa akan ba maganar sulhu kowa tana nan tana ƙara kaburi. Da sako mana yaranmu in suna son su kansu su zauna lafiya ba za mu ba su ko anini ba ba za mu shiga wani magana da su ba ba za mu yadda da wannan ba sai dai kuma duk da haka wasu manyan malamai na ganin ya kamata dai a ƙara tunani yan bangana mai da su civil defense su wannan mayakan su ma mai da su civil defense a musu training tare ko ku kare gari ko ku kare daji shikenan waɗanda matsananciyar matsalar tsaron ta fi damu ko cewa suke ina da goyon bayan gwamna da ya ce ga ai sulhu to amma tun da ya ce ga ai sulhu me yayi na kin yin sulhu waɗannan fa kaɗan ne daga cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shiri na manuniya. Shiri na biyar cikin jerin sabbin shirye-shiryen manuniyan da ke shirin nuna wa al'umma mafita akan maganar siyasa da kuma shugabanci tsakanin shugabannin da kuma waɗanda ake shugabanta a kasashe masu tasowa. Tuni dai kasashen Afirka suka bi sahun kasashen yamma wajen rungumar tsari irin na demokaradiyya wajen tabbatar da ita ne za a bi turba ta taka takun tattaro waɗanda za su yi jagoranci shugabanci na shugabanci a matakai daban-daban sai dai kuma har yanzu akwai alamu na cewa demokaradiyyar da aka dire a nahiyar afirka fa tana tangadin turgude wanda ake ganin ya kamata a kakkare ta magana ake ta adawa ko hamayyar da ake ganin gishiri ne da ke taimakawa demokaradiyya musamman dai wajen saisaita waɗanda ke dafa da marafin iko amma dai ana ganin waɗanda suka daddage kan cewa sai sun yi hamayyar wajen seta gwamnati fa suna taka tarko yanzu wannan kuma shine abin da shugaban cibiyar bin diddigi da adalci a jihar Kano kwamar da kabiru sa'idu yake ganin bai dace a wannan gwamnati jam'iyyar apc da ita ma ta ci gajiyar adawa ba hamayya wato wani gishiri ne da yake taimaka ma tsarin demokaradiyya domin ba komai ba ce illa shi shugaba waɗanda suka zagaye shi 'yan jam'iyyar shi ko masoyan shi ko da sun ga barna ba za su faɗa mishi ba shi kuma wanda yake gefe ko ɗan jam'iyyar adawa ko ɗan ƙasa shi yana gani wancan soyayya da sa ran samun abin duniya bai rufe mishi ido ba so bari ya haska sai a ce ga wani guri da ya kamata a gyara gyara sai a gyara sai abin yake ba wa mutane mamaki a wasu lokuta sai yake tuno mana da karin maganan nan da ake cewa wanzami baya son jarfa domin ita jam'iyyar apc ai babu wata jam'iyya dai a shekarun nan na baya baya da ta ci ribar hamayya kamar irinta shugaban kasa muhammadu buhari a tsari na hamayya ya sha kiran shugabanni cewa su sauka ba su iya ba an sha ganin shi a tsari na hamayya yana hawa titi da sauran 'yan kasa suna nuna hamayya da zanga-zanga akan wasu al'amura to duk waɗannan abubuwa cewa an yi tunanin cewa jam'iyyar apc idan ta zo za ta buɗe kofa musamman shi shugaban ƙasa da ya ce shi na kowa ne amma sai ya kasance cewa yau a najeriya idan dan hamayya ya fito ya magana ko dan ƙungiyoyi masu zaman kansu ko kuma ɗan ƙasa akan a gyara sai a bashi suna sai dai kuma ko ma me za a ce akan maganar hamayya masani akan harkokin siyasa a najeriya kuma malamin da ke koyar da kimiyyar siyasa a ɗaya daga cikin jami'o'in da ke kanan dabo malam kabiru sa'idu sufi ya saki sirdin sanar da duniya sirrin da ke cikin maganar hamayya da ya ce ya kamata idan an doki jaki to kada a bar taiki shi ma. Akwai buƙatar ƙoƙarin nuna wa ɓangarorin guda biyu. Shi ɓangaren hamayya a nuna masa yadda ake yin hamayya mai ma'ana. Shi kuma ɓangaren mai mulki a nuna masa cewa dole wanda yake mulki sai ya yi haƙuri da duk abin da yake da ya zo na hamayya idan dai ba abu bane da ya zo da tafiya da zagon ƙasa. Akwai zargin ana amfani da jami'an tsaro wurin wato watakila dan kwafe ita wannan hamayya. Misali ka ɗau abin da ya fara imo da aka tsina eh, da ma wanda ake zargi yana wakana a kano tsakanin wata activist da gwamnatin kano da makamantansu. eh watakila kamar da na gaya maka da rashin gane wannan fahimtar ko kuma rashin daukar wannan hamayyar a matsayin hamayyar gaskiya shine abin da ya sa ah, watakila jam'iyya mai mulki take yin abin da take din amma ba mu ce wai ah, hamayya ba ta da kyau ba tana da kyau watakila sai dai kuma a duba idan har akwai matsala ta salo to watakila akwai bukatar a duba shi kuma sannan a gyara shi mafi akasarin daudala da da darin dirawar gwamnatin da ake da sunan hamayya a tare Najeriya fa magana ce ta tsarin tsarkake tsananin samun tsaron da ake ganin an tsinci kai a ciki. Domin duk da jirge jawabin jawo hankali da jami'an gwamnati suke na cewa suna kokari iya kokari na kwakule jijiyar matsalar tsaro a wannan kasa. Wasu manazarta na ganin gwamnatin ta gaza ta gajiya akan kokarin da ya kamata a ce an yi wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro. Jihar Kaduna na cikin jihohin da ke cikin wani hali akan maganar matsalar tsaro musamman ganin cikin 'yan kwanaki biyar biyar kawai 'yan bindiga suka fada makarantu har guda uku mabambanta da kokarin sace dalibai abinda wasu masana tsaro ke jinginawa da kalaman gwamnatin jihar Kaduna cewa babu maganar sulhu samsam wannan matsayi kuma shine gwamna malam Nasiru Ahmad Rufa'i ya kara nanatawa game da maganar ceto 'yan matan makarantar nan guda 35 din da aka sace su wayannan 'yan ta'adda yadda suka sa makarantunmu a gaba suna son mu kada su karatu idan Allah ya yarda tsare-tsaren da sojoji sojoji da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro suke abin da aka nuna mu in allah ya da za mu karshe wannan abun kin dan karamin lokaci wayannan dalibai talatin da yan ta'addan nan suka tafi da su muna da masaniya cewa suna nan lafiya kuma akwai shirye-shirye da ake a tabbatar an samu wayannan dalibai lafiya in allah ya yarda kamar yadda muka sha faɗa mu gwamnatin jihar kaduna ba mu yadda da ta'addanci ba kuma ba za mu yi magana da 'yan ta'adda ba ko ba za mu ba su kuɗi ba su sako mana yaran mu in suna son su kansu su zauna lafiya ba za mu ba su ko anini ba ba za mu shiga wani magana da su ba ba za mu yarda da wannan ba kuma jami'an tsaro sun tabbatar mana cewa za su ba mu duk goyon bayan da ake bukata a tabbatar makarantun mu ba a rufe su ba idan akwai wani wanda ke limancin ganin an ɗinke barakar barkewar tsaro ta hanyar sulhu a wannan ƙasa baki ɗaya babu kamar dr ahmad mahmud gumi wanda malami ne na addinin musulunci amma hange shi a dazuzzuka daban-daban yana tattauna da 'yan bindigan da ake ganin su ke sace mutane. Kuma daktan ya nuna wa manuniya batutuwan da ya kamata a duba game da maganar sulhun da ya ce ita ce mafita. To yau da safin nan an turo min magana da suka yi da shugaban makaranta ina ji yana faɗa. Ya ce matuƙa akwai 'yan bangan nan to ba sulhu. In kuna son sulhu to a cire 'yan banga. 'Yan banga da ke kashe su wallahi 'yan banga ba fulatani kawai za a gani a kasuwa a fyaɗe shi. Shi yasa muke kiran hukumomi su 'yan bangan na mai da su civil defense. Su وانا ما انصوم ما يدخل السيفل ديفنس a Musa training tare ko ku kare gari ko ku kare daji shikenan a ba su makami a in kai ma mutum training ai komai sai ka bashi zai mana ai in kai ma mutum training ba zai halar bindigan nan ba san ce halba ka ga fulani ka so ka ga shugaban kasa Muhammadu Buhari watakila ka so ka kai mai tayin irin abubuwan da suke musamman ganin cewa shi ma ba fulatani ne ko ibo ne sai na ji na gaya mishi ba da wai ba fulatani ba ne abin da yake faruwa in shugaban kasa ko eh, gwamna ya zauna wai sai report da security suka kawo to za su durmiyar da shi amma ka ga shugaban kasa muna muna shirin hanyar ganin shi insha Allah wallahi zaman lafiyar mu ya zama muna dole in ba zaman lafiya aka bar noma aka bar kiwo talaucin da zai addabe mu yafi abin da muke ciki yanzu me yiwa wasu yan kasa su dinga da tintintinin tunanin tun kuɗo maganar sulhu da Dr. Ahmad Mahmud Gumi ke ta faman yi a wannan kasa Duk da yake daktan tsohon soja ne da ake ganin ya kamata ya goyi bayan maganar fito na fito ne kawai. Ko da yake dai kuma irin shigen wannan ra'ayi ne shi ma tsohon soja manjo ya hashin mai ritaya yake hange game da maganar sulhu da ya ce ya kamata a yi ta yi tukuna har sai idan ta gagara ne sai a yi fito na fito. To wannan ba za a ce siyasa ba abin za a ce kawai suna so ne su nuna gwamnati in ta shirya su ma sun shirya kuma suna nuna cewa ba inda ake tsammanin za a gan su ne kaɗai za su iya bullowa ta nan su bulla can to kaga kenan ta ina ne gwamnatin za ta bi su har in za a yi fito na fito da su ina mafita mafita ita ce mu dai kamar yadda muke ba da shawara duk abin da za a yi gwamnati ta yi kokari ta gano wa'anda wannan al'amari na yan bindiga ya cutar a biya biya a gare su sannan su kuma yan bindigan na a ba su wa'adin lallai su aje makaman su su zo a zauna da gwamnati su faɗi bukatun su in abin da zai yi ne ya yi sannan in a ƙarshe sun ƙi wannan kira da za a yi musu to a ƙarshe ana iya ɗaukar duk matakin da ya kamata a ɗauka na fuskanta su. Koma dai mai masana ke sinsina don sanar da mafita akan maganar matsalar tsaro. Al'ummar da matsalar tsaron ke shafa suna da irin tasu mahanga. Malam Umar Sallau birnin Gwari tsohon shugaban karamar hukuma ne da ya ce in dai maganar sulhu ce an taɓa jarabawa amma ba a yi nasara ba. Amma dai ya ce idan ba za a yi sulhu ba kuma ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki. Ina da goyon bayan gwamnati da ya ce ga a yi sulhu. To amma tun da ya ce ga a yi sulhu me na kiran yin sulhun. Mutanen nan bakin gwargwaro an san duk inda suke. Ah, mutanen gari sukan ba da bayani bayani kai su kai hari ma akan kokari a kai bayani to saboda mun gani daga sulhun da aka yi zamfara ina ina har nan ma an yi sulhun amma dai sulhun bai yi ba to kaga a wurina ni ma sulhun nan bai da wani tasiri bai da amfani bai da ma'ana ita gwamnati na gamsu to ta kawo mana daukin da ya dace a kawo na a kawo karshen wannan abu to duka duka kuma da wannan manuni ne shirin manuniya na wannan makon ya nuna a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri na biyar na manuniya ya zo muku musamman dai abokin aiki mahmud ibrahim kwarin da da ya kwaso wasu muryoyin da kuka ji ni isa lawal ikarar na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya madalla an gaishe ka isa lawal ikara masu sauraro da fatan kun ji daɗin shirin manuniya na wannan makon yanzu kuma bari mu saurari nasihar juma'a الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين sunana ibrahim abubakar abdullahi ni ne limamin eh, masallacin ibn qayyim al-jawziya rahimahullah ta'ala a cikin birnin abuja nasiha da zai yi mana a wannan rana ta juma'a ita ce wato nasiha game da rashin wato kiyayewa da wajen yaɗa jita-jita saboda yaɗa jita-jita yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke haddasa ku ɗauki magana yadda ba haka ta ce ba yaɗa jita eh, abu ɗan ƙanƙani idan aka yada labarinsa aka girmama shi aka kambama shi yakan zame wa mutane matsala kuma ya zama abin tarzoma abin tashin hankali har ba ka ji ayi kashe kashen rayuka to idan aka duba a cikin suratul isra'i za a gani a kan aya ta talatin da shida Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ka kana al mas'ula cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm wato kada ka afka ma abin da baka da saninsa duk abin da baka da labarin sa yadda ya kamata ko kuma a'a ba a gaban ka aka ba to kada ka dauke shi ka runguma ka rika ba da labarin sa saboda me inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ka kana al mas'ula hakika da jinka da ganinka da kuma zuciyarka dukkanin su dan adam ya kasance abin tambaya ne akan su yadda ya amfani da su saboda haka idan ka yi amfani da wani labari wanda yake ba na gaskiya ba kuma ka yaɗa shi kuma ya kawo tarzoma har aka yi kisan kai to wannan jini da aka zubar kai ma akwai na akwai naka kaso a ciki na zunubi Allah subhanahu wataala ya kare saboda haka labari maimakon yaɗa fake news da sauransu kamar da ake faɗi yaɗa labari na karya dole ne in ya zama dole sai ka bada labari to ka tabbatar da ka ji labarin yadda yake kuma ka tabbatar da source din da ka ji labarin wato tushen labarin tushe ne mai inganci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Masha Allah nasihar Juma'a kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga Muhammad Hafiz da labarai a takaice. Jami'an Amurka da na Mexico sun masanta cewa Washington ta gindaya waɗansu sharuɗa a shirin tura miliyoyin allurar rigakafin coronavirus zuwa makwabciyar Amurkan ta kudanci a daidai lokacin da ake kara samun hauhawar bakin haure da suke ratsuwa ta cikin Mexico akan hanyar su ta zuwa Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden ya tura Sanata Chris Kun zuwa Habasha don gana da Prime Minister Abiy Ahmad da kuma isar da damuwar Biden kan rikicin jin kai a yankin Tigray. mataimakiyar shugaban kasar tanzania ta kama hanyar zama mace ta farko da za ta jagoranci kasar biyo bayan mutuwar shugaban kasar tanzania john magufuli a ranar laraba to masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe takwas na safiyar yau yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Esiyaro da na shirya na kuma gabatar da ke muku fatan alkhairi huta lafiya ma'assalam.